ce ba ma a mubi ba ba adamawa ba najeriya duniya baki daya sanannu ne to ba tare da sai na cika mu da surutu ba kai sai zan tafi kan zancen <coughs> a hannun dama na da kuke gani muna tare da babban bako wanda zan ba shi lokaci mai gabatar mana cikakken sunan shi da kuma kowa shi alaikum

barista ibrahim to a mal abdurrahman yakubu abba wanda aka sani da sungulla ko to alhamdulillah a hirarraki da muka yi baya da kai ka bayyana wa masu kallo cewa kai kai ne chairman party na ndlp bi ma'ana national democratic liberty party to kake jagorantar wannan jam'iyya a jihar al'amobi da ke jihar adamawa to alhamdulillah to siyasa dai ta gabato kuma muna da manya-manyan fati mm, kamar su apc pdp pdm da dai sauran fati wa inda sanannu to kuma wannan fati ina ga kamar sabuwa ce ko sabuwa ce to alhamdulillah me kake gani wani karfin gwiwa kuke da shi wanda za ku iya gogayya da wa'annan manyan fati har ku karɓo kujerun da ke hannunsu saboda muna da fitattun yan takara sannan kuma don akwai matsaloli da dama yasa ni na koma cikin jam'iyyar sannan kuma da idan allah da ganin cancanta suka ɗauka suka bani tiyama a mubi not da kankan ko bi ta arewa dalili kuma hmm. akwai matsaloli ne domin mene duk zaɓe dai ana zaɓe fiye so ne a samu yadda ci za kuka da dama a lokacin da ya wuce ba wuce mahurin kawai ba in ba kasa ka ba kamin nan wannan fati wani fati ka bari eh na bar fati kamin nan wannan fati na bar fati na PDM PDM eh kamun PDM kuma eh. dama ina cikin APC to kuma kana ganin matsalolin da suka sa ka bar wa'ancan fatin babu su a inda ka a ah, babu su a ah, babu su to me ne wa'ancan damuwan ne saboda eh to rashin adalci ya kore ma APC kuma kana gani a yi kuma hadakan jam'iyya ya sa muka bar ta eh hadakan jam'iyya ya sa muka bar ta kuma dawo ndmp national democratic liberty party wanda ya ciyar da national shi yasa da fita da takara na na member house of assembly a cikin lokacin kuma ke ba kai a wannan tambayar to alhamdulillah wannan malam barista ibrahim menene matsayinka a wannan jam'iyya na ndlp sai na na takarar to babban aiki a wannan gari namu